Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim muka sake dawowa a shirin mana hantsi yau ranar talata sha shida ga watan Yulin shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Cikin shirin za ku ji cewa masana shari'a da ƙwararru akan tsaro a Najeriya na cigaba da tofa albarkacin bakinsu game da cigaba da tsare jagoran mabiya a riƙa shi'a da gwamnati ke cigaba da yi. haka kuma za mu duba irin hukubar da masu sayar da kayayyaki akan tituna ke fama da ita a kasar ghana sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya ko makeri zai gabatar mana daga nan kuma shirin jirgin jamhuriyar niger da kuma ra'ayi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barka da hantsi ga labarin duniya mai karantawa Daula Salim. Majalisar dinkin Duniya ta ce mutane sama da miliyan 820 a fadin duniya suna fama da yunwa yayin da a lokaci guda kuma yawan masu kiba ya wuce yadda aka saba gani. a wani rahoto da hukumomin majalisar ɗinkin duniya biyar suka fitar jiya litinin wanda suke wanda suke ta'ammali da kula da kiwon lafiya sun ce yayin da ake fama da yunwa mutane masu yawa a faɗin duniya na cikin damuwa kan cewa ta ina za su samu abincin da za su ci. mutanen da ke zaune cikin fargaba saboda suna zaune a yankin da ke fama da rikici su ne suke zaune a kasashe da ke fuskantar rashin isasshen abinci saboda ba a biyan su albashin da zai ishe su su sayi abinci wanda a halin yanzu yawan su ya kai mutane biliyan biyu a fadin duniya a cewar jose graziano da silva director janar na hukumar abinci ya kuma kara da cewa abin ya ba mu mamaki da kuma da ganin yadda yawan mutanen ya kai haka 'yan majalisun dokokin amurka guda hudu na jam'iyyar democrat sun bayyana gaban manema labarai a wani matakin bai daya na nuna jajircewa da yin tur da caccakar su da shugaba donald trump ya yi ta kafar sada zumunta da kuma tabaka ya kaddamar da suka ta salon wariyar launin fata a kan zababbun 'yan majalisun wakilai guda hudu waɗanda dukkan su mata ne kuma 'yan tsiraren jinsi a cewar ilham omar 'yar jam'iyyar democrat daga jihar minnesota wacce aka haifa a ƙasar somalia kuma ta zama 'yar ƙasa amurka ta kuma ƙara da cewa wannan ajandar masu ra'ayin fifita jinsin farar fata ne a ƙasa Trump ya sake wallafa wasu kalaman adawa a shafinsa na Twitter inda ya ce dukkanin 'yan majalisu hudu su koma kasashensu da rikici da talauci ya masu katutu duk kuwa da cewa ukun cikinsu 'yan asalin Amurka ne. biyu daga cikin matan wato umar da talib sun kasance musulman farko a majalisar dokokin amurka kuma sun yi kira ga da a tsige shugaba trump a halin yanzu ana tuhumar jami'an kare kan iyakar amurka 62 da wasu ma'aikata takwas da zargin wallafa kalaman batanci da wariyar launin fata da suke yi wa bakin hauren tsakiyar nahiyar amurka waɗanda ake zargi ana kiran su da jami'an sintirin iyaka masu tsare 'yanci rani a shafin facebook An shigar da wannan kara a farkon watan nan ne bayan wasu hotunan bakin haure da aka fitar sannan aka bi su da kalaman batanci wanda ya hada da mutuwar wannan dan kasar El sabado da diyarsa 'yar shekaru biyu da suka mutu cikin ruwa. Furicin da mutane ke wallafawa a shafukan su na zumunta akan bakin haure yana nuna wariyar launin fata sannan kuma cin zarafi ne. Don haka dole mu ɗauka mataki a kai. a cewar mataimakin kwamishina Matthew Klein na hukumar shige da ficen Amurka. To ana shan labaran ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A yau Litinin ma'aikatar lafiyar jamhuriyar demokradiyyar Congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar Ebola a lardin arewacin Kibu da ke gabashin kasar. ma'aikatar ta ce ma'aikatan sun kwashe watanni suna samun wasiƙun yin barazana ga rayuwarsu a halin da ake ciki kuma dangane da yaƙi da cutar ta ebola jami'an ma'aikatar sun tabbatar da samun mutum ɗaya na farko da ya kamu da cutar a goma wani birni da ke da sama da mutane miliyan biyu wanda ya yi iyaka da ƙasar rwanda hukumomi sun ce wanda ya kamu da cutar wani limamin coci ne wanda ya hau motar bas daga butambo daya daga cikin garuruwan da ke da cutar ebola ta fi kamari bayanai sun yi nuni da cewa a lokacin da ya isa goma an yi maza an kai shi wata cibiyar kula da masu fama da cutar ebola To zaura salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da rike jagorar mabiya ɗari ga shi a duk kuwa da hukuncin da kotu ta yanke masa na shari'a da tsaro masana wato shari'a da tsaro na ci gaba da faɗin albarkacin bakinsu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na isa lawal ikra masana shari'a da ƙwararru akan tsaro na ci gaba da tattauna batun ci gaba da tsare jagoran mabiya shi a Nigeria, Sheikh Ibrahim Alzazzaki barista el zubair abubakar ɗaya daga cikin masana harkokin shari'a a nigeria kuma ya ce idan aka dubi yadda abin ke tafe a gaskiya akwai abin lura to kasan san shi dai sheikh ibrahim el zazzaki an riga an mashi shari'a har alkalin ya ce to saboda korafe-korafen da gwamnatin tarayya ta yi ba za a ce ya koma zaria ya zauna ba gwamnati ta gina mashi gida akwai kuma kudade da alkalin ya yanke akan dole a biya shi to tun sannan ba a sake shi ba kuma ba a ma gina mashi gidan ba kuma ba a biya shi kudaden ba gwamnatin tarayya kuma ba ta ɗaukaka ƙara ba saboda abin da ya kamata ta yi kenan in ba ta yarda da hukuncin ba wannan me yake nufi a shari'a gwamnati ta yi ƙasa landan ga shari'a dama tana da wannan iko eh ba ta da shi saboda abin da ya kamata ta yi gwamnati ta yi biyayya ne ga abin da kotu ta tsayar baka ganin ko yana da alaka da fargabar da aka ce gwamnati na yi cewa sakin shi zai iya tada hankali a bangaren tsaro to abin da ya kamata ta yi da ta bi umarnin kotu sai a mashi talala shari'a ta yarda da haka in dai ba tarzoma bai ta da hankali in ya karya ne sai gwamnati ta ɗau matakan da za ta datse wannan eh, tsari da aka bashi na talala abubuwan da ke faruwa da 'yan shi'a a najeriya in ka lura gwamnatin najeriya ba ta ɗau matakai masu kyau da za ta dakile matsaloli irin na shi'a da ire-irensu ba saboda yadda take yi in ba don wani ikon Allah ba da sai ta haifar da wata fitina wadda za ta bambanta da boko haram in ta bambanta kuma tana iya fin ma boko haram rincaɓewa ta kara kawo wata matsalan wanda kuma guje mashi ake to ko ina tasirin fargabar do suke yi a wannan ƙasa cewa sakin sheikh elzazzakin zai iya haifar da barazanar tsaro manjo ya shin kuma ritaya masani ne akan harkokin tsaro babu wata matsalar tsaro da za a samu an sake shi illa ma kwanciyar hankali domin in su mabiyansa din suna ganin sa shine wanda zai musu maganar su yi ko kasi kuma yanayin da ake ciki in gwamnati ta ci gaba da rike shi to za su gaba da tada hankali ne har yana shafan jama'an da su ma basu ji ba basu gani ba daga karshe babu yadda za a yi magana akan irin wannan al'amari ba mu tuna da abin da ya faru na kungiyar boko haram ba saboda ai kamar haka ne an kama dan uwansu an rusa musu rin ibada suka kira ga gwamnati a sakan musu bawan allah nan kuma a bi musu haƙe su gwamnati sai biris da al'amarin daga baya dole daga cikin su aka samu wanda suka bijire suka dauki makami suka shiga yin abin da suka ga dama har wayansu suka fake ƙarshe abin da gashi ya kwace daga su ya koma hannun waɗanda dama suna neman dama irin wannan to kuma ga gwamnatin da take shugabanci don jama'a har kotu ta ba da irin waɗannan umarni na a kiyaye na a ba da wannan beli to ya kamata gwamnati kiyaye musamman a yanayi inda kafin shi an samu 'yan so da su ma suna dauke da makamai kuma aka ce a bada belin shugaban su wato ina magana akan 'yan kungiyar neman kasar biafra wanda aka bada belin wannan dan uwa nasu har ya haura belin nan ya tafi sanatan da ya tsaya akan belin sa ma yana nan har yanzu lafiyar sa ba a ce sai ya fito da wannan mutumi ba dama dai can a baya gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmed rufa'i ya taɓa bayyana laifukan sheikh ibrahim alzazzaki gwamnatin nan sun ce ba su yarda da ita ba gwamnatin iran suka yarda da shugaban kasar nan ba su ce sun yarda da shi ba ni da nike gwamnan kaduna sun ce ni ba gwamna ba ne suna da gwamnan su kowane jiha a najeriya ba su yarda da wani tsari na mulkin najeriya ba kuma laifuffukan da ake tuhuma shi da shi akwai kisan kai akwai abduction na yara a kamo yara a kawo su gidan shi a training din su zama bodyguards din shi da laifuffuka da yawa da rufe hanya na gwamnati da rufe da matsa ma al'umma da sauransu kuma duk abin da eh, alkalai suka ce in sun ce bai eh, wani laifi ba za mu sake shi maganar sato kasa katsi kan shari'ar sheikh ibrahim alzazzaki dai na ci gaba da jan hankalin al'umma musamman ma dai ganin kotu ta riga ta ba da belin shi amma har yanzu yana rike a hannun hukumar wannan ƙasa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To madalla a gaida Isa Lawal ikara to daga Najeriya sai kasar Ghana inda wakilin murya Amurka Radwan Abbas ya duba mana ɗabi'ar tallace-tallace a kan tituna. Tallace-tallace a kan tituna wani irin ɗabi'a ne inda matasa maza da mata ke ratsa tituna a wurare daban-daban cikin birane da kayan sayarwarsu da suka kama daga kayan abinci, kayan wasan yara, kayan tufafi zuwa rukun kama ɓera. Ko da yake waɗannan 'yan tireda na dogara ne akan wannan haraka wurin rufawa kansu asiri, doban matansu da yaransu wannan irin tireda a gaskiya yanzu ya kai matsayi na lahaula a maganar haɗari da ke tare da shi ganin yadda mutane ke takara da motoci da matafiya akan tituna don samun wuri suna bin motoci don sayar da hajojinsu wasu 'yan tireda a mararraban weja akan babban hanyar malam zuwa kasuwa sun bayyana mini irin ukubar da suke fuskanta da kaya akan titi yana da kyau amma yana da haɗari saboda duk zafin rana yana karewa ne akan kai yana kunar ka in ka zo sayar da kaya wani sa'in in baka sha isasshen ruwa ba sai ka sumi saboda ranar da ke kona mana fatar jikinmu abin da ke da haɗari sosai kuma kuɗin da ma muke samu wani sa'in wannan kuɗin ne kuma za mu sayi magani domin jinyar kanmu da shi. ba sauki ba ne ganin irin nauyi da ke a kaina da safin nan har lokacin da za mu tashi in muka tafi gida duk jikina sai ya ta yi ciwo sai na samu magani mai zafi na shafa jikina in samu maganin kashe zafin jiki wato penicillin in sha sa'an nan in iya in yi kwana don shi yana da haɗari ko yaushe jikina na ciwo in kuma ba haka na yi ba iyalina ba za su samu abincin abinci ba ba zan samu kuɗin biya musu makaranta ba wasu kuma sun yi magana akan haɗari da ke tattari da kai kawo kan titi yayin da suke gwagwarmaya da motoci kan titunan nan. Ko da yake ina son sayar da kaya kan titi, amma akwai wasu koma baya da nake fuskanta yayin tallar in akwai cunkoso motoci tilas in shiga cikinsu in sayar da kaya na amma wani sa'in kana cikin sayar da kayan wata mota za ta kubci ta nufa toka in Allah ya sa ka lura za ka yi zafin nama ka zubar da kayan nan naka ka sheƙa don ka tsira da ranka in irin haka ya zo yanzu za ka yi faman samun wani kuɗin soma aikin duk da dai haɗari da harkar ke da shi a kansu da direbobi da matafiya masu talla a kan titin su kuma tilas ne su yi rayuwa yadda za su samar wa kansu abin kansu yadda za su duba kansu da iyalinsu face dai an ɗau matakan magance matsalar talla a kan titi masu talla Allah za su dada karuwa kuma kamar bam da aka dana ne yana jiran fashewa. Ridwan Lamuktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To madalla a gaida Ridwan Abbas kafin mu kai ga shirin na gaba a shakata da wannan waka da ke bai. Mr. Odumeje. To wani haka yake har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a agogon muke cewa karfe uku da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya a yau zai ji ta bakin fasinjoji ne domin gano irin matsaloli da suke gani da kuma yadda mu'amalarsu take da direbobi. Wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da wasu mutane da ya same su a tashan mota za su yi balaguro kuma ga irin tattaunawa da yi da su. a sunana Usain Abu. Um, me za ka ce game da mu'amala da take kasancewa direbobi da fasinjojin su musamman akan manyan mu? Eh, to, gaskiya dai abin da yake faruwa mafi yawanci abubuwan da suke faruwa na farko akwai fasinja. Shi fasinja wani lokaci za a ga idan direba yana tafiya ko da baya sauri wasu daga cikin fasinja za ka ji suna cewa baya sauri. to kaga wannan ma yana kawo matsala ga yadda ake tafiya wani lokacin kuma direban ne za ga yana gudu na fitar hankali to kuma babu a cikin fasinja babu wanda zai iya ce masa ko don me ko in aka masa magana ma ya ce sai ya ki bada ko ya ki da ya ki daukan wannan maganar da aka yi masa kan cewa ya rage tafiya yadda yake yi ya kamata ya tafi cikin nutsuwa yadda za a sauka lafiya kowa ya rabu lafiya to gaskiya a wannan bangaren ana samun bangaren direbobi da laifinsu kuma haka fasinja to kai ya kace ganin ya kamata mu'amala ta kasance eh to yanda ya kamata mu'amala ta kasance direba da ya zamanto ya samu nutsuwa akan tafiyarsa ya san me yake yi tunda ba gudun shi ne ba a sauka lafiya hmm. shi kuma fasinja tsakani da allah ya kula da yadda direba yake tafiyar da shi kada ya inga cewa ko bai yi gudu ko ya yi kaza ba ruwansa shi dai in har dai direba ya samu nutsuwa to shi ne kwanciyar hankalinsa ga alama kakan shiga mota kakan ba da irin waɗannan shawarwari ga direba ko kuma ga shi su fasinjoji eh, gaskiya akwai wanda muka taɓa tafiya yana wannan irin kamar gudu haka na ce masa don Allah tun da ba wani gaggawa muke ba nan da za mu je mu mu sauka lafiya shine burinmu amma gudu gaskiya na fitar hankali yana yana hassada yanzu ko da taka birki za ka ko rage wani abu ko mai zai iya faruwa a tsakanin ko shiga wani obatakin ko wani abu duk ba shi ba ne mutum da ya tafi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa a sauka lafiya na yi wannan mai direba ya ce shi direba gaskiya wanda muka samu wannan ya saurare mu ya saurare mu ya dakatar da wannan abin da yake akwai kuma wanda ya ce wallahi akwai wanda suka rinka masa magana ma kawai sai ya kara karfin rediyonsa wani lokaci kuma akan samu eh, matsala tsakanin su direbobi ne da jami'ai akan hanya eh to shi ma ana samu saboda za ga in kana tafiya kamar kaga yanzu inda ana tafiya da tsari ko da 'yan sanda ko road suka tsayar ka matukar ka cika ka'idodi kuma kana bin hanya yadda ya kamata za ka ga kai kanka ka tsaya sun duba abin da su duba sun tambaye ka to shine amma za ga wani yana hango jami'an tsaro to a lokacin ma zai kara taka motarsa wai don kar ma ya tsaya kusa da su wai mai shawara ka game da waɗannan al'amura gaba ɗaya da muka yi magana akai. to shawara ta dai gaskiya ya kamata dukkan mu gashi ana samun yawan rahotanni na haɗuran da rasa rai ko kuma jikata eh, gaskiya ne to to gaskiya dukkanmu da ya kamata mu tsayar da zuciyarmu mu bi abin a hankali cikin nutsuwa da kamala mu dukkanmu da fasinja da direbobi ya sunanka suna na hasa gashi na ganka a tasha kuma wani balaguro kamar da ka yi eh, zan je dutse yaya mu'amala ka take kasancewa da direba me za ka bayyana yanayin mu'amala eh to alhamdulillah duk abubuwa dai da muke tafiya yau da gobe dai muna ganin dai babu wani matsala misali kakan iya baiwa direba shawara idan ka ga yana nema ya abin bai dace ba musamman la'akari da yadda ake ta koke-koke direbobi suna tukin ganganci wani lokaci eh gaskiya na ga abinda bai mun ba dan ni direba mafi yawa ko mota dai idan ta mun ba ma bana hawa wato in ka zo sai ka caji eh, to sai na caji me to kake duba ko ce ba eh me da me kake duba in ka zo misali yanayin kan duba lafiyar mota dai ko taya haka mm. da makamantansu mm. ka ji ka gamsu sana wannan na gamsu sai in yi addu'a na hawa mota to aka samu aka san haka ba kake a ba a fata a misali idan ka zo kaga tayar ta bata maka ba ko yanayin bodin ko waye ko ma shi kansa yanayin direban wanda mataki kake sai in jira sai wata ta zo sai in hau a hanya an kaga zai yi overtaking kakan yi wasa magana wanda watakila a matsi ne eh to ai ba za ka bari ai wasa da rayuwar ka ba ko da rayuwar jama'a da abin da kaga ba daidai ba ka zai cutar da kai da al'umma dole kai magana zan yi magana ina magana kuma insha Allah kuma da la'anan ne kuma za mu datsa aya har sai sabon mako inda za mu ji ta bakin direbobi akan mu'amalar su da fasinjoji da kuma ma'aikata a kan hanya da kuma irin matsaloli da suke huskanta To yanzu a madadin wakilin namu a Kano Mamun Ibrahim Kwali da waɗanda ya zanta da su da duk ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma makiri ne daga Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To wannan haka yake baba. Ga kuma yanzu kuma sai bar ma ɗauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa shugabannin kasashen Afirka ta yamma renon Faransa sun jaddada goyon bayan shawarwarin da taron kungiyar sai da yawo ya tsayar a baya-bayan nan game da shirin fitar da takardar kudaden bai daya wato eco jaridar ta ce a taron da suka gudanar a ƙarshen mako a birnin abijan karkashin inuwar kungiyar iyomowa shugabannin waɗannan ƙasashe takwas renon faransa sun jaddada aniyar ci gaba da gwagwarmayar ganin wannan guri ya cika a shekarar 2020 tsarin da a tashin farko zai soma ne da ƙasashen da aka tabbatar sun cike sharuɗan ƙungiyar ecowas kafin daga bisani a baiwa sauran kasashen damar shiga sahun masu amfani da takardar ta kudaden eco jaridar lebanon ta bayyana cewa wani rahoton kungiyar oxfam da ke bayani game da batun daidaito a tsakanin 'yan ƙasa ya saka ƙasashen afirka ta yamma a sahun waɗanda ba su damu da bukatun talakawansu ba jaridar ta ce idan aka kwatanta halin da talakawa ke ciki a ƙasashen sai da yawo da yanayin da takwarorinsu na kasashen gabasci da kudancin afirka ke ciki a fili ake gane cewa gwamnatocin yammacin nafiyar ba sa mai da hankali akan ayyukan samar da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa a yayin da wasu 'yan tsiraru ke kane-kane da dukiyar jama'a jaridar lukanar amfiri na cewa ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam waɗanda suka halarci babban taron gamayyar turnon wanda ya tattara jami'an fafutuka daga sassan afirka a birnin yamai sun bayyana takaici a kan halin da 'yancin ɗan adam ke ciki a yau a wannan nafiya saboda haka mahalarta taron suka gargaɗi shugabannin ƙasashen afirka cewa ci gaban tattalin arziki ba zai samu ba muddin ana toye 'yancin siyasa abin da ke nufin dole ne a sakarwa kowane ɗan ƙasa ragamar shiga harkokin siyasar da yake ra'ayi. Mu karkare sharhin da jaridar Lanketer wacce ta rawaito wata hirar da shugaba Isuhu ya da wasu kafafen ƙasar Faransa a makon jiya a cewar jaridar da yake amsa tambaya akan makomar dan adawa hamma amadu shugaban kasar ta nijar cewa ya yi ba shi da niyyar hana wa kowane dan kasa shiga zaɓuɓɓukan masu zuwa face wanda dokokin zaɓe suka yi wa haramci sannan ya ce daga cikin waɗannan dokoki har da waɗanda hamma amadu da kansa ya amanna a kansu a can baya saboda haka zaɓe ne da zai gudana a ƙarƙashin dokokin jamhuriya kuma cikin yanayin haske da adalci shin ya kamata a yarda da bayanan na shugaba isuhu ayar tambayar da jaridar lanketar ta aza kenan sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To madalla a gaida su yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar wato kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da farmar kuma ta Balija ta raba tare Najeriya. hakika mun amince da yadda shugaban kasa muhammadu buhari ya ce zai bi a hankali ya kuma zaɓin ministocinsa waɗanda kuma sai ya san halayensu hakika wannan abu ne mai matukar mahimmanci don yadda a baya aka ɗibi kara da kiyashi ya kamata a darje domin a yi wa talakawa aiki su san cewa ana cikin dimokuraɗiyya da assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana malamadorin jihar jigawa ina so na yi kira ga ministocin da janar muhammadu buhari zai miƙa wa majalisa domin ta amince da su ji tsoron allah su kallaci halin da ƙasar suke ciki su kallaci amanar da wannan bawan allah janar muhammadu buhari ya ba su su kallaci ƙasar nan najeriya kada su kallaci halin da aljihunsu yake ciki su riƙe amanar da wannan bawan allah ya ba su domin ci gaban ƙasar nan tamu najeriya Assalamu alaikum. Mai magana baban yi da shekarun hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Ta Allah biyo ku ne ka sako na shugaban kasa Buhari. In dai zai hanya ne ga duk Afirka babu kadanta A ce hanya daga Kaduna zuwa Jos gara ka tafi a cikin ko a kafa. Wannan abun kunya ne wannan hanya tana tsakiyar arewa daga Kaduna zuwa Jos. Hanyar na tsakiyar arewa take. amma ce gara ka tafi da kafa daga zo daga fambego zuwa kaduna gara ka tafi a kafa daga fambego zuwa naka nan ma gara ka tafi a kafa daga naka zuwa jin gara ka hau jaki da ka hau mota wannan abin kunya har ina a ce muna da shugaban kasa shi ne dan arewa ne kishin arewa ko yi a kishin arewa ce an bar mana wannan hanya haka saboda Allah don da ku ziyara sai dai ku kutafi helicopter ku tafi mun talakawa sai mu mu taka mu kuma bakin ciki kace mu mai kaje mu wannan hanya a ce tana tsakiyar Najeriya wannan abin kunya ina ko ba ku tsoron a ce za ku yi ba ne zai ga Najeriya da kasar waje wannan ba abun kunya bane a gare ku saboda Allah don Allah don Allah ku dage ku bana hanyar nan daga Kaduna zuwa zuwa Jos don Allah don Allah ku taimaka mana da hanyar nan daga Kaduna zuwa Jos don Allah ku taimake mu To da wannan muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice. Tosar filo a takaice Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane sama da miliyan 820 a faɗin duniya suna fama da yunwa. yayin da a lokaci guda kuma yawan masu ƙiba ya wuce yadda aka saba gani a wani rahoto da hukumomin majalisar ɗinkin duniya biyar suka fitar jiya litinin wanda suke ta'ammala da kula da kiwon lafiya sun ce yayin da ake fama da yunwa mutane masu yawa a faɗin duniya na cikin damuwa 'yan majalisar dokokin amurka guda hudu na jam'iyyar democrat sun bayyana gaban manema labarai a wani matakin bai daya na nuna jajircewa da yin tarda caccakar su da shugaba donald trump ya yi ta kafar sada zumunta da kuma ta baka To madalla a gaishe sheki masu raro nan muka kashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim da ta taya gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau da Smith Nisan fili hashin gumel nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.